النيجيري malam sani manshabi kano ke jin rakar ƙarshe da ta kawo saukar alqur'anul karim a babban masallacin najeriya na abuja malam manshabi yi addu'ar jagora ga shugaban najeriya muhammadu buhari don samun nasarar kawo sauyi da zai kyautata rayuwar yan najeriya babban fatan mu ga dukkan musulmi da wanda ma ba musulmi ba tunda duk kasar mu ce gaba ɗaya a cikin ta muke addu'an nan ba daina ta za a yi ba a dage a yi wa ƙasa addu'a don a zauna lafiya kamar yadda muke wa shugaban kasa addu'a Allah ya kara masa lafiya ya ba shi ikon sauke nauyin alkawarin da ya dauka to muna kira ga 'yan Najeriya gaba ɗayan su gabar da yamma kudu da arewa su ci gaba da wannan addu'o'i da aka koya a wannan wata mai alfarma ga masu ibadar musamman a masallacin itikafi na rike da dogayen tasbaha wasu da alkur'ani mai girma suna bin karatun sallar da imam muktar abba ke jagoranta tsawon shekaru da dama yau din nan litinin da azumi ke cika 29 za a fara duba watan shawwal na karamar sallah kwamishinan yan sandan abuja usman alkali baba ya yi zama da limamin masallatan idi da kungiyar farar hula masu hulɗa da yan sanda don tabbatar da tsaro a filayen sallar idin mun san wayansu mataken da muke daukawa ana ganin kamar musgunawa ne musamman ma idan aka ce a tsaya a nan ko a yi kaza saboda ga wurin fakin ka ajiye motan ka mun yi tanadi yadda za a gadin wayannan motocin idan muka ce wannan yi area ne wannan kaza ne ya kamata a bamu haɗin kai saboda a gane cewa ana yi ne saboda jin daɗin jama'a. Malamai irin su Hussaini Zakariya na buƙatar haɗa kai da jami'an don samun cikakkiyar salama. Taron Idi ya sha bamban da sallar Juma'a a masallatai domin Idi wani ne buɗaɗɗe inda komi da kowa na iya shigowa saboda babu ƙofar shiga babu ƙofar fita. Saboda haka muke neman haɗin kai wato 'yan sanda su kawo mana ɗauki ta yadda za a yi zo masallacin idi lafiya kuma a koma lafiya sheikh suraj alhaji sabo kefi na nasirar ci gaba da ayyukan alheri da adalci kan kowa musamman shi shugaban kasa alhaji muhammadu buhari allah ya taimake shi allah ya kara masa kariya jajircewansa da kuma tuta da ya cira wurin tsayuwa akan gaskiya da kuma fada da cin hanci da rashuwa to ya dage domin wannan tsari shine tsarin zaman lafiya domin abin da ya rike al'umma kenan ya rike duniya kenan tun farko adalci mu kuma mabiya mu ci gaba da haƙuri in yarda cewa ni zan gyara kowa ya yarda zai gyara amma in muka bar mutum ɗaya a santa muka ce shi ne kaɗai zai gyara ni ban yarda zan gyara ba to akwai matsala Babu matsalar karancin man fetur a Abuja da sauran sassan Najeriya tun ƙara farashin lita zuwa Naira 145. Bakar kasuwa ta ɓace inda masu zuba mai har jiran masu motoci suke yi. Ya zama wajibi mutane suke tsimi da tanadi don yawanci mutane sun daina iya cika tankin mai ko kuma a ce an ma samu raguwar tafiye-tafiye a motocin haya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.